Bismillahirrahmanirrahim. Da me ake ado? Babi na 24. Kasancewar yayana Abdullahi ya gina ƙaton kamfani a Kano, wanda shi ne ya zama na sarrafa mai da kayan abinci, kuma Allah ya sanya nasibi a kai. Hakan ya sanya ya ɗauko Asma'u ya ajiye ta a nan ita kuma Hajiya Lami tana can garinmu na 'yan liman cikin Jigawa. Allah ya sanya nasibi da albarka akan wannan dukiya ta yayana a garin Kano. Saɓon kuma Allah ya ƙara saukar masa da rahamar samun cikinka Ahmad. Babu wanda ya san mahaifiyarka Asma'u tana da ciki, har yayi wata uku a jikinta, sai da ciwo ya dame ta na kai ta asibiti daga nan aka tabbatar da ciki ne da ita na tsawon wata uku. Yayana ya yi farin ciki da jin wannan labari, har ya kasa ɓoye murnar shi, ya sanar da dangi na can ‘yan Liman cikin ƙanƙanin lokaci labari ya basu har ya isa kunnen Hajiya Lami. Ta yi matuƙar baƙin ciki da jin labarin nan, ta kuma ƙudiri aniyar ganin bayan cikin nan. Kwatsam wata rana ina ɗaki na kasancewar ina Kano gidan Asma'u lokacin Yaya yana can ‘yan Liman daga ni sai ita a gida, cikin dare daga ɗakina na dinga jiyo ihu da hargowarta. Abin ya bani mamaki don na san ita ba abociyar rigima ba ce ba, don haka na fita da gudu sai na tadda ta cikin falonta tana ihu, tana wurgi da duk wani abu da ke cikin ɗaki. Na nufe ta da sauri da mamaki ina tambayar abin da ya faru, amma sai na kula san ba ta cikin hayyacinta. Na fara ƙoƙarin riƙe ta amma abin ya faskara, dan watsi ta da ni gefe na kuma miƙewa da sauri na rage ƙoƙarin riƙe ta. A wannan karan ma ta ƙara watsar da ni, da abin ya faskara sai ma fice gurin masu gadin gidan su ma suka kawo mini ɗauki, muka tura ta cikin ɗakin baccinta muka kulle ta a ciki, na yi ta buga wayar gidan Yaya Abdullahi landline amma ba a ɗauka ba, haka muka kwana cikin damuwa da tashin hankali, sai da gari ya waye sannan Hajiya Lami ta ɗaga kiran. ta sanar da ni yayan baya nan da yake wancan lokacin babu wayar hannu Haka na hau mota na nufi garin ‘yan liman na sanarwa da iyayenmu da yayana. Muka ɗungumo gaba ɗaya cikin tashin hankali da tsananin damuwa muka dawo Kano. Kai tsaye aka wuce da ita gidan masu taɓin hankali. An sho abin da na fahimta. Wato shi Alhaji eh, Nura Kwangila ba, shi ɗan eh, to ba kanin baban Ahmed ne, kenan Ahmed an gano mahaifin shi. so shi a Alhaji Nura Kwangila shi ke ba da labarin kenan yana bada labarin yadda aka yi mahaifiyar shi Ahmad ɗin ta gida idan kun fahimci labarin kenan saboda mun yi misin pages ɗin gaskiya kenan ma ba feji ɗaya ba ne tun da har an kawo inda Ahmad ɗin ya gano dangin shi sosai dai a ci gaba da saurare haka dai har mu kai ƙarshe. Kullum sai dai a kulle ta a cikin ɗaki sai da ƙyar ake samu ta ɗan daina buge-bugen da take yi sai rawa da waƙa ga kuma ciki a jikinta. Daga ƙarshe dai likitocin asibitin suka ba mu shawara akan gaskiya mu gwada na aljanu don abin nata ya yi kama da sanmu, amma sun ce za su yi mata allurar barci yadda za mu ji daɗin tafiya da ita gida, hakan ko aka yi. Bayan an yi mata allurar barcin muka sanya ta a bayan mota muka ɗauki hanyar 'yan lima Ni nake tuƙa motar yayana yana baya kusa da Asma'u ya ɗora kan Asma'u a kan cinyarsa. Muna tafa muna hira har barci ya ɗauke yayana. Ya jingina da kujera ya fara bacci sosai. Katsan muna tsaka da tafiya sai na ji an shaƙo wuyana an riƙe ƙam. Na fara ƙoƙarin ƙwatar kaina na saki kan mota ina salati da kiran yaya don na gano Asma'u ce ta shaƙo min wuya. Yaya ya tashi a gigice ga abin da ke faruwa. Ya fara ƙoƙarin ɓamɓare ta daga wuyana amma abin ya faskara. Motar ta ƙara gudu tana yawo a kan titi. Muna ta ihu da salati har hatsarin ya afku. ba mu farka ba sai a gadon asibiti ni kan bayan buguwa babu abin da ya same ni shi kam yayana ya samu karaya da buguwa a baya sai dai bayan ya farka matar shi da cikin jikinta ya fara tambaya sai dai mummunan labari ya riske mu cewar mu kadai aka gani zuba a gefen titi motar mu ta kama da wuta wannan ya sanya jikin yaya kara rikicewa dan an ce matar shi ta mutu da kuma cikin sa wanda ya sanya rai da shi tun daga wannan lokacin har yau ba a kuma samun lafiyar yaya ba shi da kanshi ya ce a mai da shi sauri! Najeriya don ya fi jin daɗin likitocin can da kuma zama a can. Hakan ya sanya aka sai masa gida mahaifiyarmu ma ta koma can gurin shi da zama. Bayan Allah ya toni asirin Hajiya Lami ta hanyar zuwan wani ɗan uwanta gidan suna hira na ji. Ashe ita ta shirya wa Asma'u wannan ciwo da bokanta. Na yi kuka saboda jin irin mugun tukun da Hajiya Lami ta shirya wa Asma'u. Na sanar da yaya abin da ya faru aka haɗa mitin na gaggawa da na iyalanmu da Hajiya Lami. Na fara faɗin dukkan abin da na ji tana faɗa. Nan da na hankalinta ya tashi tashi ta fashe da kuka tana faɗin tsautsayi ne ya kai ta ga aikata hakan yayana yana kuka ce na saki hajiya lami saki uku ta sanya hannu a ka tana ihu da roƙon a yi haƙuri ba za ta ƙara ba wannan ma wai tsautsayi ne da sharrin shaiɗan babu wanda ya kula ta don ta illata rayuwar yayana Ba zai ƙara samun macen da za ta aure shi ba tunda ya zama mara lafiya. Wannan shi ne dalilin rabuwar yayana da Hajiya Lami, wacce yanzu take a cikin mugun hali na ciwon hauka ga rashin gata. Alhaji Nura Kwangila ya goge hawayen da ke zubo masa yana dariya lokaci guda. Na ji daɗi na gode wa Allah da ya ƙaddara Asma'u ba ta ba sai da ta haihu. Ina zaton ganin ka Ahmad zai iya sanya yayana ya samu sauki daga ciwon da azabar da yake ciki tsawon shekaru. Don ya kasa mantawa da matar shi Asma'u mace ta gari mai karamci. saboda kyau ta yi da gatan da ta nuna mini ya sanya da na haifi ɗiyata na mai da sunanta a ta wato na Asma'u. Wani irin daɗi da farin ciki ya mamaye Ahmad, har ma ya rasa abin da zai furta. sai yaƙe kawai yake. Ƙaunar Nana ta fara shiga ransa, ganin abin yake kamar a cikin mafarkin da ya saba idan ya kwanta bacci, wai yau shi ne ya san asalinsa da dalilin haukan mahaifiyarsa, ashe mahaifiyarsa bata aikata wani abu na saɓon Ubangiji ba. Malam Suleiman ya yi doguwar kabbara da godiya ga Allah cikin tsananin farin ciki da murna. in mm, makan bakinta ya ƙi rufuwa ashe za ta ga wannan ranar a rayuwarta, kowa jinsa yake wani iri daban. kallo ɗaya za ka yi wa kowa ka ga mamaki da farin ciki ƙarar a kan fuskarsa a take a nan aka yi wa hajiya amina waya ta iso gidan ita ma ta yi mamaki da farin cikin jin ahmad ɗan gidan manya ne aka dinga murna hatta malam jibril sai da ya shigo da ya ji hayaniya ta yi yawa don duk mazan gidan sai da aka kirawo su a waya suka zo. Mamaki da ta ujjibi ya kama shi saboda ganin Alhaji Nura kwangila a cikin gidan a zaune a tsakiyar su Malam Suleiman suna tattaunawa, don duk wanda ya kwana ya hantse a garin nan ya san Alhaji Nura kwangila. Yau kuma masu dukiya babu iyaka ne suka zo gidansu, ya ayyana hakan a cikin ransa, sai kuma ya ji wai ƙanin baban Ahmad ne, iko sai Allah, da ƙyar Alhaji Nura ya iya barin gidan, amma da roƙon gobe za a bashi dama ya tafi da Ahmad can garinsu na ‘yan liman sannan zai yi masa biza shi da iyalinsa su tafi Saudiya wurin mahaifinsa da kakarsa. Wannan dare mai muhimmanci ne ga Ahmad da duk wani mai ƙaunarsa. Bayan sun koma gida ya ƙanƙama maƙu yana kukan daɗi da farin ciki. Mawa ashe ina da rabon ganin dangina da mahaifata, har da kakata, ashe ina da rabon yin farin ciki da alfaharin yadda kowanne ɗa ke yi da iyayensa da danginsa. Ma'o me ya fi wannan daɗi a gare ni? Me zan yi na godiya ga Allah? tabbas ni ɗan gatan Ubangiji ne, bai taɓa tozarta rayuwata ba, bai taɓa wulaƙanta ni ba, Me zan ce wa Allah? Yana magana yana kuka, amma daga gani kukan farin ciki ne. Ita ma Mama kukan take yi na taya mijinta murna da kuma rarrashinsa. Ta ce masa sallah za mu kwana muna yi da yin godiya ga Allah da ya kaddara mana ganin wannan lokaci. Wannan shine ne kaɗai hanyar da za mu nuna wa Allah farin cikin mu Ya kaɗa kai yana faɗan haka ne. Tashi mu fara. Idan su Lami kuwa wiki-wiki Lami ta yi jin asalin Ahmad tana zara ido. Lallai ta ga ɗimbin darasi a rayuwarta. Malam Jibril ya ce mata shi ya sanya kullum nake gaya miki babu kyau wulaƙanta ɗan adam. Yau dai ga iyayen Ahmad da kike yi wa gori kullum shi shege ne. Dangin sarangi ne masu asali da arziki. Ke yanzu ina dangin jikar kiɗiyar Raliya suke. Kin ga hakan ya tabbatar miki ke ce bai shege ba shi ba. Sai kawai Lami ta fashe da kuka tana faɗin lallai na yi kuskure da ba zai gyaru ba. Mai ya sanya na biye wa zuciya har na aikata wannan abin kai na Malam Jibril ya ce Lami, ai baki daina kuka ba tunda har yanzu baki san halin da diyar Raliya take ciki ba. Diyar Raliya ta iso ta zauna akan cinyar Lami tana faɗin, "Ke Lami me aka yi mihi kike kuka?" Lami ta kalli yarinyar da tausayin halin da ta janyo wa rayuwarta, da yanzu ita ce za ta kasance cikin wannan daular. A gidan Alhaji Nura kam ɗan ƙaramin famili aka yi, domin yadda ya shiga da farin ciki yana ƙwallawa matar shi da ɗiyar shi kira ya ba su mamaki, don ba halinsa ba ne ba. Suka fito da tsananin mamaki suna tambayar abin da ya faru. Hajiya Batula ta ce duk yadda aka yi an tsaida lokacin auren nan da Ahmad. Daɗi ya cika Nana Alhaji Nura kwangila ya kaɗa kai. Wannan abin ya fi auren Nana da Ahmad. farin ciki akan farin ciki. ku zauna na gaya muku abin da ya faru. Ba musu suka zauna. Alhaji Nura Kwangila ya kalle su yana murmushi ya ce, Ashe Ahmad ɗana ne, ɗan ɗan uwana ne, shi ya sanya ni da ɗiyata Allah ya jarabce mu da tsananin sonsa da ƙaunarsa. Hajiya Batula ta cika da mamaki, domin ta san duk abin da ya faru ga yayan mijinta, duk da lokacin ko tunanin aurenta ma ba a yi ba. Amma ta yaya hakan za ta kasance? na Alhaji Nura Kwangila ya kwashe labarin duk abin da ya faru ya sanar da su. na na daka tsalle ta runguma mahaifa mahaifiyarta wacce ke yin dariya tana faɗin, "Sakarya kin manta ba ki da lafiya ne?" Sannan ta kalli mijinta da farin ciki. Ban taɓa jin irin wannan labarin ba ko cikin littafan hikaya ko kuma cikin fina-finan da ake yi ba. Wato sanda ake tunanin Asma'u ta mutu ashe ita tana can cikin maiwacin hali sai da Allah ya cika lamarinsa na haihuwar Ahmad sannan ta cika lallai waɗannan mutane da suka rike shi sun cancanci yabo ya ce lallai kam shi ya sanya ya kasa haɗa ɗiyarsu da kowace mace a duniya, domin sun ba shi aure ne sanda kowa na duniya suka ƙi ba shi ɗiyoyinsu. Tsarki da iko sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai, mai yin yanda ya so, kuma a lokacin da ya so. Nana ta fi kowa farin ciki, Wato bayan Ahmad zai zama mijinta kuma zai kasance ɗan uwanta na jini ko ma ya kasance, su ma dai a haka kowa ya kwana da abin a cikin ransa, kowa da abin da yake ba amma duk Umman Ahmad ta fi kowa farin ciki dan ɗanta ya fita daga sunan shege, daga masu yi masa kallon hakan washegari da sassafe Alhaji Nura Kwangila da iyalansa suka nufi gidan Malam Suleiman, lokacin Ahmad bai kaso ba shi da iyalansa, sai da aka kira su a waya sannan suka taho. Alhaji Nura ya taho da manyan motoci don tafiya har da su ummar Hajiya. Su Ahmad suka iso aka fara gaggaisawa. Ma'u da Nana aka haɗa ido kowace gabanta ya faɗi da ganin 'yar uwarta. Shi kam Ahmad dake ke waye ya kasa kallon inda Nana take, duk da yana jin ta a jikinsa a matsayin 'yar uwarsa a yanzu, amma yana jin kunyar Ma'u dan ba za ta zaci haka ba. Nana ce da kanta ta isa inda suke ta kalle shi tana murmushi da faɗin, "Yaya na wannan ce antina Ma'u?" Ya kalli Ma'u yana murmushi wacce ta ɗan kiran ta ya ce, eh ita ce kin ganta nan maman yarana. Nana ta yaƙe tana faɗin anti na ina kwana. Ma'u ta ɗan saki jiki suka gaisa, amma zuciyarta na bugawa. Ashe nanan ma bata wuce tsararta ba. Ta yi zaton wata katuwar mace ce irin girman bokon nan. Nana kamji ta yi ta ɗan tsorata don takul Ahmad yana bala'in son matar shi Ma'u da ji da ita, kuma babu wani abu da za ta nuna wa Ma'un don babu wanda zai taɓa yin zato Ma'un ta yi auren fari, balle a ce har ta haifi 'ya'ya. Da aka tashi shiga mota sai ta ce ita motar Ahmad za ta shiga, yaran suka koma motar Alhaji Nura wanda shi ya buƙaci hakan da kansa. Ahmad ne mai tuƙa motar Ma'un na kusa da shi. Nana tana baya, sai suka yi kamar ba san da ita ba suka dinga hirar su. Sai jefi-jefi Ahmad ke ɗan tsoma ta yace ko ƙanwata, sai ta yi murmushin yaƙe kawai. Har sai da ta yi da ta sanin shiga motarsa a yanzu, ta kuma gano waye Ahmad da kuma yadda ya ɗauki Ma'u cikin ransa. Ba ta da haɗi da kowace mace, don haka addu'a kawai ta rinka yi akan Allah kai su lafiya. Zuciyarta bata buga ba. Wannan abin da ya shine ya sanyaya wa Ma'u ta tabbatar mijinta bai son Nana kwata-kwata kuma dukkan abin da yake gaya mata gaskiya ne. Lokacin da dangi suka ji waye Ahmad sun yi ta murna da mamaki musamman gidan kakanninsu dan har yanzu matan nasa suna nan cikin gidan gadon su Alhaji Nura Kwangila shi ke musu komai tunda Allah bai ba su haihuwa ba. Aka yi ta yawo da Ahmad ana nuna shi da sanya masa albarka. sai da suka kwana biyu a garin sannan suka koma gida cikin wannan kwanakin kuma Nana ta gano lalle Ahmad da Ma'u sun yi nisa To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.